بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولحو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخروا بينكم وتكاسروا بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wani irin wulaƙanci ne tsala me haka? Ta yi kamu. Ca, jijan waga kama. Ke na kama mana. Kiyaye, a dai san wanda ka kama. Ke na kama, kai na ni da ke ai mun dace. Da waga dace? Ta, dan Allah ka gyara bakinka. Ta. To bari ki ji na gano, tun da kika bayi ya fa miki wannan mayafin. To ki ko kina so ko ba kya so ki zama matata. Allah kiyaye. ni ba tsala na fa fuskanci kwana biyun nan kana takura mun Allah zan haɗa ka da babana da 'yan gidanmu <laughs> ba wai kin kika ce da 'yan gidanku ba to ai takura da gidan sauki tunda kin ga mahaifina yana bin mahaifin ku bashi kin ga wannan abun ai ba zai wahala ba ki zama matata babana kuke bi bashi ai ba ni ba dan haka ni ba abin da ya dame ni ku je can ku nemi bashin ku amma ba a gurna tunda muna bin mahaifin ku bashi ai kamar gidanku muke bi ga baki daya kin ga ko wannan dalilin zai zama ko kina so ko ba kya so dole sai kin zama mata Allah kiya Allah <laughs> kiya yadda kika iya ni gafara ka ban hanya a wani <laughs> kai ka san ni ba tsarin ka kan ka je ka Adama. Na'am baba. Me kake lambu kuma? Baba zuwa ne in tabbatar. Na to kan hanya fa aka bata min rai. Waye bata miki rai? Baba ala ne dan gidan Alhaji Sambo. To me miki? Ina cikin tafiya ta fa ya yafa min kyalle. Na mishi magana sai ta iwo ya fa wai a aure kamar yadda ya yafa min sai ya aure ni. Na ce zan gaya maka shine ya ce wai ai daidai kenan dama suna bin ka bashi. Wato tana aka ɓullo min kenan Allah isa baba da gaske ne suna bin ka bashi kin ga ki kwata da hankalinki mu yanzu mun gaji ta al'ada mummuna ta jahilci idan mutum yana bin ka bashi to duk abin da ga dama ku tsaye dai har cikin iyalinka zai iya zuwa ya maka kuma ka ma aka maka taso Baba, kana nufin baba dole sai na aure shi? Eh, to ai Adama, shi fa labarin fa sai fa hakuri fa ke fa kin san abin da ake mun abin sarki bai yi mu a garin nan kada ya arziki ta same ni babu babu zan iya ko kin ga sarakuna shugabannin mu suna mana zalunci iya zalunci karshe mu ko din mun ma da kanmu ba ba aka bar mu ba muna mu ma zalunta kanmu da kanmu to wannan bala'i da ina ina ina zabe da shi ya zabe da kanmu sai hakuri ki hakuri kawai abin yau da kadara kawai sai hakuri yanzu baba dama za ka iya bada ni a bashi aha ba wai can bashi ba zan bada ke ba ai in ya same ka ai sai ka rubu kaddara ai ba haka aka so ba amma dai sai a haƙu da haka in haka yana <laughs> karki haka mun adama adama haba a dandame haba adama ki haƙuri mar kuma Allah mutu abin kuma ai wuce ne kai amma dai ana tsaya a garin wai shi ke kawai wanda wanda bai ma sai ma inda kawai ka zama kala kaka kudin sa sai da da kai Allah fitar da mu kunya Zubai na lafiya? Wuta! Wuta cikin jiki! Kin je wajen sako? Ah! Na je! Ah! da ina ganin sa kamar mutumin kirki ashe haka yake to tunda ta nan ya biyo za mu nuna masa asalin kalanmu tunda ya taɓa 'yar uwata bawan Allah na'am wato wannan guri daga mun zo ni nan ne mata ne to kuma amma Allah ya ga zuciyata abin da nake nufi ba haka za ba gurin ba so nake ne maka gini ka zauna a ciki to kuma amma ba zai yiwu ba ginin to amma madadin gini ina son samu taraku da zana sai a yi maka irin kai zaman ka saboda matsan rayuwa malam to Allah ya saka alkhairi amma malam shehu ba na buƙatar gini kamar yadda na ambata maka ni matafi ne haka ne kaga zuwa ne na isar da sako na yi iya abin da Allah ya bani ikon yi kuma na ƙara gama. Allah sarki idan an yi min gini a gona bayan na tafi kuma zai zauna a cikinsa haka ne wannan kare dame ka eh ba damuwa insha Allah ni dai bisa gaskiya bai kamata ba ma abin da ke damuna ba bawan Allah ina cikin matsananciyar damuwa damuwa kuma ta bashi Bashi da babu yadda zan iya sa a dai yanzu a halin da ke ciki wannan shi ne tilasta mun ya samun dole yadda na haifa a ciki na babbar yata zan ba da ita aure a matsayin biyan bashin nan saboda babu yadda zan yi ne kawai abin da da zan yi samu sauƙi banda wannan subhanallah hmm. malam shehu wannan ai al'ada ce ta jahiliya zuwa yanzu bai kamata a ce har yanzu ana ci gaba da ɗabbaka ire-iren waɗannan abubuwan ba gaskiya ne a garin da da ake tutiyar musulunci addinin musulunci ya ba kowa yanci mata ba bayi ba ne su ma yaya ne domin hmm. suna da gado hmm. a baya ake haka amma a yanzu bai kyauta a yi wannan tsarin ba malamai sun gaya mana akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci da rana ya tarar da sahabinsa abu umama ya tarar da shi bisa al'ada ba a cika ganin mutane suna zuwa yin ibada a irin wannan lokacin ba ya gan shi ya shagaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sa ya ya gan shi a irin wannan lokacin sai ya gaya masa matsalar take damunsa irin taka yana cikin matsalar damuwa da bashi hmm. to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsa mai tsarki sai bashi addu'a waɗannan da ne matuƙar kai ma ka lazimce ta za ka samu waraka daga damuwa da bashin da yake damunka addu'ar ita ce kamar da malamai suka faɗa alamai ni a'udhu bika min al-hammi wal huzn wa a'udhu bika min al-ajz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min galabati ad din wa qahr rijal alamai ni a'udhu bika min al-hammi wal huzn وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وخار الرجال da haka wancan abu da ake shirin yi ka kaddara a ranka cewa ba za a yi shi ba domin wannan addu'a ta fito daga baki mafi tsarki daga gurin mafi darajar daraja duniya da lahira fiye fiyayyen halittar da babu kamar sa sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka ka nazarci wannan idan ka buƙaci na rubuta maka zan rubuta maka domin ka ci gaba da gyara Allah zai bada mafita magana na insha Allah Allah ka da Allah ka sa mu dace amin ya Allah ka Ya Lafiya ya gida. Lafiya Ya Ana lafiya. Ya ayyuka kuma. ta <laughs> Allah ai daga gidan To na tarar baka Na taho ina ta kaulani kuma cikin ikon Allah sai gashi mu sake haduwa. Lafiya ko? A lafiya Wato wani al'amari ne da ya daɗe a raina tsakanina da kai. Na bashin nan wani bashi da kake bi ya daɗe? Kullum abin yana raina ina ta tattali ina tarawa a hankali. yau Allah ya sun cika sai na ga to gara in zo in sauke wannan nauyi shine na taho dama in kawo kuma na je gida baka na. malam ro <laughs> ya shi ya shi dama ba manta ba na ai abin yana raina to Allah shi maka albarka ba damuwa ba za ka lissafa kai malam na ji daɗi fa na gode ai ni ne da godiya malam ro malam ro alhamdulillah mu kar gode wa Allah kaga addu'a maka mije ta mummuni in dai ka da Allah to addu'a makamin ka gaskiya ne wallahi wani bawon Allah ne wato ya ni wata addu'a ya shi na yi kuma insha Allah wannan ina ɗaya daga cikin tasirinta na yi da addu'a malam a riƙe addu'a to kawai dai addu'a da aka addu'a ce baba na ji ka ce ban Allah kuma ka abin nan malam shehu ai tsakanina da kai akwai aminci haka san kuma ba na cikin mutanen da za mu yi magana da kai ka ji ta a wani eh haka ne malam iratu amma ka sai ta rayuwa yanzu ta canza in ba aminin ka wanda yake tsakaninka da Allah ka da shi ba ba kuma kake gaya masa ko ba gaskiya ba amma malam iro na yadda da kai ɗari masa ɗari yi wannan bawan Allah da ke gaya maka wani bawan Allah ne na sauke shi na ajiye shi a wuri na daga ni sai shi dalili mai gari ya masa kanki sarki ya koye shi ya ce kada sa a garin nan ƙasa ta sace kada sa ni kuma kuro da kurzan shi na masa masauki na aje wanda babu Allah shi ba ni wannan addu'a ina yin tunanin da ni to aiko in dai haka ne wannan bayanin naka baya rasa nasaba da abin da ya faru da yaro na oh ya akai ya haɗu da wani bawan Allah ya yi masa nasiha tun daga wannan lokaci yaron nan kullum cikin shauƙi da begen wannan bawan Allah ya wannan dalili sa kana wannan bayani sai na gato duk yadda aka yi wannan bawan Allah ne tabbas tabbas shi ne tabbas ai kuwa man shehu ni zan so a taimake ni dan Allah sa'a ne da wannan bawan Allah ni ma in amfana daga cikin bayar da Allah ya masa alhamdulillah mai iro kai gaskiya to daga kai da iyalinka da ma kake aminci da shi kofa ta buɗe a je shi a kunkwada a sami ilimin addinin musulunci eh na baka dama ko ko ka je ka gidan ka dawo na shirya eh to damu eh. abin da za ai zan bullo gidan san da ka samu lokaci in yaso sai amin iso insha Allah na gode ma na gode a dike gode ba eh, na gode na gode to zan bullo in ka samu lokaci to insha Allah ba ni iso ko ko ayo to na gode ko insha Allah gaida iyali a gaida gida alhamdulillah eh. better. Blah.